بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة كيس أدواء أنا تا 22 ga watan Ramadan shekara 1440 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 27 ga watan biyar shekara na 2019 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin Abubakar Siddiq da ke nan bukar cikin garin lafiya inda muke karatun littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wallafar salim ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid wannan kuma shine darasinmu na 28 a wannan littafi muna babi na goma sha tara inda suke magana akan lailatul qadr za mu tashi a nimra ta uku kaifa ya taharra almuslimu lailatul qadr yaya musulmi zai بي بي ينيمي ليلة القدر إن هذه الليلة المباركة لليونا درمي البركة من حرمها فقد حرم الخير فقد حرم الخير كله دب ودى أك حرم تامة أنفانوه دونا درمي تولى اللي أن حرم تامة الهيري بكيدي wato duk wanda ya rasa amfanuwa da wannan dare to ya rasa alheri kenan gaba ɗai na waɗannan kwanaki wala kai khairaha illa mahrum babu kuma wanda za a hana shi amfanuwa da alherin wannan dare sai mutumin da yake wadda aka haramta masa alheri ne wato ba zai yiwu ba mutum yana cikin hankalinsa da hayyacinsa yana sane da mahimmanci da albarka da alherin wannan daren ya bari daren nan ta wuce shi daren nan ya wuce shi in ba mutumin da an riga an yanke alheri daga gare shi ne. lizalika saboda wannan yundabu lil muslim alharisi haris ala an so ga musulmi mai kwaɗayin biyayya ma Allah an yuhyiha ya raya daren lailatul qadri imanan yana mai imani da Allah madaukakin sarki yana mai gaskata falalar da Allah ya baiwa wannan dare wa tama'an fi azriha al'azim yana mai kwaɗayin babban lada na wannan dare fa in fa'ala zalik in har musulmi yayi wannan to gagara basar da zai samu Gafarallahu Allah lahu ma taqaddama min dhanbi Allah madaukin sarki zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Kala sallallahu alaihi wa sallam annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa man kama lailatul qadri duk wanda ya raya daren lailatul qadri yana tsaye yana bauta imanan wa yana mai imani yana mai neman lada غفر له ما تقدم من ذنبه za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa yustahabbu ad-du'a fiha wal iftar min kuma ana san addu'a a cikin wannan dare da kuma yawaita addu'a din وقد ورد عن sayyidati عائشة رضي anha domin ya zo daga sayyida aisha Allah shi ƙara yarda da ita qalat tace Kultu, ya na nace ya manzan Allah ra'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha ka koyar da ni ka sanar da ni mana idan na san wace wane dare ne daren lailatul qadri mai zan faɗa a cikin daren na addu'a kala annabi ya ce kuli ki ce Allahumma innaka afuwan ya Allah madaukakin sarki lallai kai mai yafiya ne tuhibbul afwa kana son yafiya fa'fu anni ka yafe min wannan Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito daga Aisha da sanadi ingantacce akhi ya kai dan uwana barakallahu fik Allah ya maka albarka wa waffaqaka li ta'ati Allah ya ma dace da biyayya a gare shi alimta ka san ayya lailatin hadhihi laila ka san wani irin dare ne wannan daren da muke magana akai fa'ala fa'alayka alqiyam fi al'ashr alawakhir naka ina horonka da kai qiyamul layl a goman karshe wa ihya'iha bil ibada karaya dararraki na goman karshen nan da ibada wa i'tizalin nisa' da nisantan mata wa'mur ahlaka bidhalik ka kuma umarci iyalanka su ma su yi wannan wa aksir min at-ta'ati fiha ka kuma yawaita ayyuka na da'a biyayya da Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki da dararraki guda goma na ƙarshe ana Aisha radiyallahu anha qalat hadisi ya zo daga Aisha Allah shi kara yadda a gare a gare ta ta ce كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كثر شيء إذا دخل العشر إذا قوما شيء يشقو شد مئذرة ينا ثوري دمرسة معناه ينا نيسان تنسادوا دماتا وأحيا ليلة ينا راية درنسا وأيقظ أهلا ينا تاير da iyalansa su ma su raya daren salloli da addu'o'i da zikirai wannan hadisin shi ma bukhari da muslim suka rawaito shi wa anha nan ya zo daga gare ta aisha radiyallahu anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yastahidu fil ashr al awakhir yana yin kokari na bauta a goman karshe na ramadan ma la yastahidu fi ghairiha irin ƙoƙarin da ya yi a waɗansu kwanaki waɗanda ba waɗannan ɗin ba imam muslim ya rawaito wannan hadisi abu na hudu suka ce alamatuha alamomin daren lailatul qadri anan hamis suke cewa gama garin mutane suna da tatsuniyoyi da yawa da aƙidu marasa kyau dangane da alamomin lailatul qadari to ba zai faɗi su ba zai faɗi abin da ya tabbata ne kawai a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na daren lailatul qadari yana cewa wa'alam ka sani ayyuhal abdu ta'i' ya kai bawa mai biyayya ga Allah amaddaka Allah bi ruhin min Allah ya daɗe ka da ƙarfi da gauransa wa ayyadaka bi nasrihi Allah ya ƙarfafa ka da nasararsa da taimakonsa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wasafa sabihata lailatul qadr ya siffanta waya garin lailatul qadri li ya'rifa al muslimu ayya lailatin hiya domin musulmi ya gane wane dare ne wannan daren ga abin da suka ambata na abin da ya inganta an ubayi radiyallahu an hadisi ya zo daga ubayi ibn ka'ab Allah shi kara yarda a gare shi kala yace kala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam yace sabihatu lailatul qadri تطلع الشمس لا waya garin ويجرن ليلة القدر a rana tana fitowa babu haske tattare da ita ka na qaf hatta tartafi za ta fito kamar kamar abin nan kwano na abinci a hankali a hankali take fita har ta wato ainihin ta dagu amma babu haske gau haka nan tattare da ita a waye garin wannan hadisin imam muslim ya fito da shi wa an abi huraira ta qala abu huraira hadisi ya zo daga wajen sa radiyallahu anhu Allah shi kara yarda a gare shi yace tazakarna lailatul qadr inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun yi muzakara wata tattaunawa dangane da lailatul qadr a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai annabi yace mana ayyukum yadhkuru حين طلع القمر وهو مثل شق جفنا وانين daga cikin ku zai iya tuna lokacin da wata yake kullowa wa huwa mithlu shiq jafna yana kamar arrabun kwano ko tata na abinci wato ya kusa gushewa kenan shine anan suke cewa al'imam alƙadu iyab yana cewa akwai ishara a wannan hadisin cewa wannan daren yana zai kasance ne a ƙarshen wata saboda wata da muke gani a sama yana yin irin wannan shaf da annabin ya siffanta ne idan ya zo ƙarshe a lokacin ne yake fita a gan shi kamar rabin kwano. annabi annaba alaihi salatu yana cewa daren lailatul qadr din haka wato ainihin wata yake fitowa a dare abu na uku eh, shi wannan hadisin imam muslim shi ma ya rawaito shi وعن وعن ابن عباس رضي الله haka nan hadisi ya inganta daga Abdullah ibn Abbas Allah shi kara mata yarda shi da babansa kala yake kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lailatul qadri daren lailatul qadri lailatul samha dare ne wanda yake mai mai daɗi shine samaha mana babu babu matsala a cikinsa dare ne wanda yake zaka ji kana jin daɗi sai ƙara bayani ya ce tsalika dare ce wacce take dare ne wanda yake a sake la hawa ba mai zafi ba wala barida ba kuma mai sanyi ba ana tsaka tsakiya ba a zafi a wannan daren ba a sanyi a wannan daren tusbihu shamsu sabihataha da'ifatan hamra rana takan waye gari ko take bullo waye garin wannan daren za'ifa mai rauni hamra'a ja za ta yi ja ba za ta yi haske kau ba wannan hadisin al-tayalisi da ibn khuzaima da al-bazzar suka rawaito shi kuma sanadinsa wato ainihin mai kyau ne akwai kuma waɗansu hadisai wadda ba su ambata nan ba wadda su ma sun inganta amma dai duk abin da suke faɗa bai fita daga cikin abin da ya zo a nan kamar hadisin da annabi alaihi salatu ke cewa daren lailatul qadri balda wato dare ne mai haske daren yana da haske sannan ba zafi ba sanyi akwai kuma abubuwa da mutane suke ambata har ma waɗansu malamai suna ambata dangane da alamomin wannan daren amma bai inganta ba kamar yadda su anan suka yi ishara amma ba su faɗa ba daga cikin abubuwan nan da ba su inganta ba abinda waɗansu malamai suke cewa cewa dukkanin bushiyoyi sukan shuru daga bushiyoyinsu su yi sajjada sannan su sake dawo su zauna daren dam ko abinda waɗansu malamai ke cewa a daren kare baya haushi shi ma bai inganta ba ko abinda waɗansu malamai suke cewa cewa mutum zai ga eh, zai ga komai yana tasbihi daman komai na tasbihi a kowane lokaci amma mu ba magani Allah ya ce walakin la tasqahuna tasbihahum amma ku dan ɗan adam ba ku gane tasbihin su to wannan malamai suna cewa alalatul darar lalatul qadri to zaka ga komai yana tasbihi mutum zai iya gane wannan akwai kuma masu kwaɗayin kuɗi da dukiya suna cewa za ka samu kuɗi za an zo an ajiye ma kuɗi a wannan daren baka san waye kawo waye mawa wannan shi ma bai inganta ba akwai dai abubuwa dai wadda sun fi kama da tatsuniyoyi wadda waɗannan ah, duka wato ainihin ba su inganta ba abubuwan da suka inganta kenan annabi ya bayar da siffan daren da kuma siffan abin nan waye gari kuma siffan waye garin ma ya fi yawa wannan yana nuna maka kenan cewa ba duk wanda ya rishi lalatul qadr ne ma zai iya ganewa tana iya sai waye garin ka gane cewa a ah, kamar gafa rana yau ba ta fita abin nan ba so ba duk wanda ya rishi lalatul qadr ne yake iya gane cewa eh yau lailatul qadri bane dan haka shi yasa ake cewa a raya dararrakin gaba daya shi yasa muka faɗa a hudu ba wancan abin nan cewa duk mutumin da ya raya waɗannan dararraki guda goma to tabbas ya riske lailatul qadri ko ya gane ga daren ko bai gane ba to ya riske lailatul qadri dan haka sai mu shagaltu a waɗannan kwanakin gaba ɗaya da qiyamul layl da addu'o'i da kuma azkar da neman bukatunmu a wurin Allah maɗaukakin sarki za mu tsaya don gobe sai mu ɗora insha Allah gobe za su yi magana akan itikaf sai mu ɗora daga nan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam akwai tambaya sai mu amsa